Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkanku da wannan lokaci da fatan an wuni lafiya. Madina ɗahiru mai shana ce tare da Yusuf Aliyu Harande muke farin cikin kasancewa tare da ku. A cikin shirin za ku ji matakin da babban sufetin 'yan sanda a Najeriya ya ɗauka domin rage yawaitar kisan gilla da ake zargin ɓangarorin da ke gaba da juna a yankin Zuru da ke jihar Kabi da aikatawa. Ya kamata duniya ta sabu da ke zuwa ke ciki. An bandi ya hawara daga zamfara amma ya zo yanzu ya dawo mana gida. Mutanen mu an hana su noma. Su mun abinci ka muke haruwa. Za kuma ku ji yadda auren wani dattijo ɗan shekara 67 tsakaninsu da wata yarinya a shekara 15 ba tare da amincewarta ba a Nijar ke janyo hankalin ƙungiyoyin fafutuka kan matsalar auren dole. Muna kuma tafi da rahoto na musamman kan matsalar taɓarɓarewar tsaro a Najeriya. Za kuma ku ji labarin wasanni, amma kafin nan bari mu fara da shan labarin duniya tukunna. Shugaban Amurka Donald Trump zai kai gangamin yakin neman sa wani gari da ake kira 'All Forge da ke jihar Pennsylvania. gari da ke da tazarar ƙasa da kilomita tara tsakaninsa da inda aka haifi Joe Biden. Hakan na faruwa ne sa'o'i gabanin Biden ya bayyana amincewarsa da karɓan tikitin tsayawa jam'iyyar Democrat. Ana sa ran Donald Trump zai yi wani jawabi ne a jihar ta Pennsylvania mai matukar mahimmanci. Jawabin dai mai take rabin karnin da Joe Biden ya kwashe yana nuna wa Amurkawa gazawarsa. Jawabin shugaban na Amurka na kuma zuwa ne yayin da binciken jin ra'ayin jama'a ya nuna cewar Trump na bin Biden ne a samun karbuwa. Shugaba Trump yana ta yakin neman zabensa a jihohi masu muhimmanci, haɗe da gudanar da tarukan manema labarai sai dai Trump ya yi nasarar lashe zaben 2016 a jihar ta Pennsylvania da kasa da maki kashi ɗaya ko kuma ƙuri'u 44. Batutuwan da suka shafi kashe-kashen da aka yi da bindiga, sauyin yanayi da annobar COVID-19 su ne batutuwa da aka mai da hankali a kansu a dare na uku da jam'iyyar Democrat ke gudanar da babban taronta da ake yi a yanzu ta yanar gizo. A baya-bayan nan, Kamala Harris ta jihar California, wacce aka zaɓa a matsayin mataimakiyar Joe Biden, ta amince da zaɓin da aka yi mata. I accept your nomination. Na amince da zaɓin da kuka yi min a matsayin 'yar takarar mataimakiyar shugaban ƙasa. A baya dai shugaba Donald Trump ya soki zaɓen Kamala Harris. wacce ya ce ta sha kayi a lokacin tana neman jam'iyyar ta tsayar da ita 'yar takarar shugaban ƙasa. Ya zaɓe ta, amma ina kallon farin jininta yana raguwa. Hakan ya sa ta fice a fusace. mai magana da yawun shugaban 'yan adawa a ƙasar rasha ta tabbatar da cewar an kwantar da jagoransu alexi labani a wani asibitin siberia bayan da aka saka masa guba kuma a halin yanzu baya cikin hayyacinsa kira yamash ta rubuta a shafinta na yanar gizo cewar Navalny mai shekaru 44 da haihuwa ya fara rashin lafiya ne bayan da yanke jiki ya faɗi yayin da yake kan hanyar sata zuwa Moscow daga Tomsk da ke birnin Siberia a jirgin sama. A cewarta ba tare da ɓata lokaci ba jirgin ya zi saukan gaggawa a Omsk aka garzaya da shi asibiti aka saka masa na'urar taimakawa numfashi. kamfanin dillancin labarin tass a rasha ya ruwaito shugaban asibitin yana cewa navalny yana cikin mawuyacin hali shi dai navalny mai yawan sukar gwamnatin vladimir putin ne wanda an sha kama shi ana rufe shi saboda zanga-zangar adawa da gwamnatin da yake shiryawa ya kuma kafa wata gidauniya da ba ruwanta da rabi wacce ta dukufa wajen fallasa ayyukan cin hanci da rashawa da ke faruwa tsakanin jami'an gwamnatin kasar ta rasha ma'aikatar shari'a ta amurka ta tuhumi wasu mutane uku waɗanda ake zargin su da hannu a wata badakala da masu shigar da ƙara suka ce yunkuri ne na fitarwa da shugaban addinin iran dalolin amurka zuwa iran ana tuhumar muzammil zaid ba amurke mazaunin qom a iran da asim naqib shi ma ba amurke mazaunin Histan da kuma wani ɗan ƙasar pakistan ali chaula shi ma mazaunin Qom da ke ta wata dokar ƙasa da ƙasa da za ta shafi tattalin arziki. A ranar Laraba ma'aikatar shari'a ta ce waɗanda ake tuhumar suna da alaƙa mai ƙarfi da dakarun juyin juya halin ƙasar ta Iran. Ma'aikatar shari'ar ta yi zargin cewar zaidi da Chawi da wasu mambobin wata ƙungiya da ake kira Islamic Pulse suna karɓar umarni daga shugaban addini a lahi kumaini na karɓar wasu kudaden haraji da suka shafi addini a madadinsa don su aika masa zuwa ƙasar yemen a yau alhamis ake sa ran shugaban amurka donald trump zai karɓi bakoncin firaministan iraki mustapha alkadimi inda za su yi wata tattaunawa wacce fadar white house ta ce za ta mai da hankali ne kan samar da daidaito tsaro da kuma bunƙasa tattalin arzikin ƙasar ta iraki wani babban jami'in gwamnatin amurka ya ce saboda muhimmatu wajen ganin an samu bunƙasar tattalin arziki da walwala wacce za ta kauce wa tsoma bakin wasu ƙasashen waje a harkokin cikin gida na ƙasar iraki kyautata dangantaka tsakanin makota wani bangare ne mai mahimmanci a wannan tattaunawar da za a yi amurka na da sojoji kusan dubu biyar da suke jibge a iraki don yaƙi da ta'addanci da ba da horaswa ga sojojin na ƙasar kasuwar hannayen jari a yankin asiya ta faɗi a yau alhamis sanadiyar shiga yanayi na damuwa da babban bankin amurka ya yi kwana guda yayin da yake ƙoƙarin farfadowa daga tasirin annobar coronavirus a japan kasuwar hannayen jarin niki ta faɗi da kashi ɗaya cif kana snpasx ta yi ƙasa da maki sifili da ɗigo bakwai a koriya ta kudu kuwa kasuwar cosby ta faɗi da kashi uku da ɗigo shida kana tsec ta taiwan ta yi ƙasa da kashi uku da ɗigo biyu A can Hong Kong kuwa kasuwar hannayen jarin ta Hansen ta ci kasuwa ne da faduwar kashi da takwas cikin 100 yayin da Compsec na Shanghai ta yi ƙasa da kashi da uku ita kuma Sensex ta Mumbai ta faɗi da kashi ɗaya. wata takarda da ta nuna abubuwan da aka tattauna a taron da babban bankin amurka ya yi a watan da ya gabata wacce aka fitar a jiya laraba ta nuna mambobin banki da dama suna cewa annobar covid-19 za ta ci gaba da yin tasiri akan harkokin tattalin arziki ayyukan yi da hauhawan farashin kayayyaki har nan zuwa wani lokaci hakan kuma na iya zama barazana ga daukacin tattalin arziki har nan da zuwa wani matsakaicin lokaci To a gaida Yusuf Aliyu Harande wanda ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Bari mu shiga taskar rahotannin namu. Zargin yawaitar kisan gilla tsakanin bangarorin da ke gaba da juna a yankin Zuru da ke jihar Kebbi na ci gaba da haifar da zaman zulumi ga al'ummomin yankin. A ƙoƙarin warware wannan matsalar babban sufetin 'yan sanda Muhammad Abubakar Adamu ya jagoranci zaman tattaunawa tsakanin ɓangarorin. Daga Zuru ga Muhammad Nasir da ƙarin bayani. Bangarorin da ke gaba da juna a yankin da Zuru sun hada da bangaren Fulani da kuma bangaren da karkari inda kowane bangare ke zargin ɗayan bangaren da yanki sangilla ga mutanensa ba tare da an hukunta mai laifi ba. wannan zaman da ya samar da dama ga kowane bangare domin ya faɗi korafin sa da manufar lalabo hanyar da za a sasanta sunana na kira na mani john ni ne shugaban yan sa kai na zuru emirate an sun haɗi gaskiya tsakanin su da allah rabi mutanen da suka ce an kashe musu an mun ce da adadin namu ina ganin za mu kashi ba ciki abin da suka ce ba mu kashin fulani barayi muke kashewa ana mai ji abdullahi da muka zo mai ritaya ya kamata duniya ta sabu da ke zuru ke ciki an banditur ya hawara daga zamfara amma ya zo yanzu ya dawo mu na gida mutanen mu an hana su noma to babban abu da muke son duniya ta sani shine mutanen gari ke a na hawayancin su ba yan Najeriya bane su mun san abinci ka muke haruwa bangaren Fulani ya samu jagoranci ne daga shugaban kungiyar Mayar ta Allah Muhammad Kiruwa sai dai bai samu magantawa da manema labarai ba amma ɗaya daga cikin fulani da suka halarci wannan taron wanda bai so a faɗi sunansa ba ya maganta inda ya ce wannan zaman ya zo daidai lokaci. Eh, akwai bacin rai idan aka zargi al'ummarka da wani abu na batanci amma kuma yau a gidan kowa akwai bata gari a matsala ce ta wani yanki ta shigo muna kuma ga yadda shugabanninmu suka jajirce to muna ganin insha Allah za a samu mafita akan abin da muke roko kenan jagoran zaman kuma babban sifeton 'yan sanda muhammad abubakar adamu ya ce shugaban kasa muhammadu buhari ya damu da halin da yankin zuru yake ciki hakan haka ne ya turo shi ya zo ya jagoranci wannan zaman na sasantawa domin a saurari kowane bangare da manufar nemo hanyar gyara another meeting with a select group in order to come with Mun saurari kowane bangare sannan kuma za mu yi taro na gaba da wakilan kowane bangare da aka zaba inda anan ne muke saran za a samu hanyar walwale wannan tankiyar. yanzu da yake an kaddamar da shirin sanya al'umma cikin aikin dan sanda to wannan muna sa ran zai magance wannan matsala domin kowane bangare da ke gani yana kare kansa idan ya shigo cikin wannan shirin na sanya al'umma ga aikin dan sanda to zai yi aikin kare kansa bisa ga tsarin doka gwamnan jihar kebbi abubakar atiku bagudu da kuma sanata mai kiltar wannan yankin bala na allah sun nuna fatar samun maslaha sakamakon wannan zaman. Da wannan zama zai kawo ƙarshen waɗannan lalurori na yankin zulu waɗanda 'yan sakai ne da suke fitowa daga zamfara suke biyo faɗan da ake zamfarin da yake shigowa nan to kuma nan sai muku suka ɗau kariyar kansu amma na tabbatar da wannan zama zai kawo ƙarshen wannan lalura. ko haka mun wannan mitin yayi muna kwarai kuma na tabbatar maka dama muna aiki kuma za mu ci gaba da aiki mu tabbatar da cewa waɗanda suke su kawo muna wannan ci baya a cikin ƙasa ba za mu yarda da shi ba da yardan Allah. Muhammad Nasir murar Amurka daga Kebbi a Najeriya. To Madalla a jamhuriyar Nijar kuma Ƙungiyoyin kare haƙƙin mata sun ƙudiri aniyar sake jin ɗamarar yaƙi da auren dole. Bayan da wani dattijo mai shekaru 67 ya auri wata yarinya 'yar shekaru 15 ba tare da amincewarta ba a ƙauyen Burtu da ke yankin arewa maso gabashin ƙasar. Wakilin muryar Amurka Sule Mumini Barma ya aiko mana da ƙarin bayani. Takanas matashiya mai suna Falmata Sale da mahaifiyarta da wani kawunta suka zo birnin Yamai domin gabatar da koke a gaban kungiyar kare hakkin mata da yara ƙanana SOS5 kan wannan al'amari. don ganin an kwato mata hakinta daga mutumin da ake zargin ya aure ta ta hanyar yaudara kuma ba da amincewarta ba ga dai abinda kawun matashiya falmata ke cewa a gaban manema labarai. Ni Alhaji Muhammad Tahir wani wanda ana cewa Isbi Ibrahim shekara 67 gare shi daji suke suna tare da su can gabar da taskar ya zo ya yi yaudara tsohon shekara 25 mota ya kada shi bashi hankali uban wannan yarinya yara guda tara da uwar da uban su goma sha daya. ni nike ce da su komin nasu ni ne kawai ya je ya yaudara su cewa ni ne na ba da falmata sale ya ka kira uban su biyar suka je wajen kilo biyar daji kuma baya ji mu sai waya suka ɗora mashi a kunnen shi telefon suka ce gashi alhaji mamman yana magana ya ce a shi kenan in tun da shi ya baku ba matsala sai ya ba su jika ɗari a nan aka dora musu aure a take uwar ba ta da duk ba a gaya musu ba uwar akwai yan shi akwai kanin shi ba a gaya musu ba kowai da rana kirkiri su mutum biyar sun zo da mota aka kama aka tafi da ita wajen kilo talatin daga gabar taskar zuwa taskar tun a washe garin faruwar wannan al'amari hukumomi a gundumar gure sun kwatanta daukar matakan shiga tsakani don kashe wannan wuta sai dai da alama abin ya tutura in ji mataimakiyar shugabar kungiyar sos 5 e hashiya halima jido shari'a ta farko da aka yi ba a saurare su ba sai aka yanke hukuncin tun da yarinya ta ki aure ba a diba ba kananta yarinya ba a diba yanayin da take cewa aka ce to jikka ɗin nan da ya bada sai uwayenta sun maida suka ce ba mu da shi sannan tahir kin ce ban yarda ba ya sake su inda ke tare da mashara'anta suka ce a'a wannan ba aure ba ne zinace ya yi amfani da yarinya kenan wannan kuɗi babu su ba a da mashi ana nan tahiya ta yi tahiya yanzu wurin shari'a an ba su gaskiya amma shi yana yana musu bita da kulli a yaushe sai ya je ce idan ina raye ba mai aurenta kuma duk wanda zai aure ta sai ya sa miliyan biyu a hannuna. Kafin a ji ta bakin dattijon da ake zargi da aikata wannan barna a nasa bangare kawun matashiya falmata sale ya kuduri aniyar bi dukkan hanyoyin da doka ta bayar don kwato mata hakinta. A gaban juji sai da aka kira shaidu nake ina eh, na ni na baka ni da nike Kano ni zan baka ne shekara goma sha biyar baka je kai wa da ita shi ya sa hakkin mu muke so ba mu yadda ba in bai je kosa ba ba zan yadda ba abin da ya kawo ni nana yunkurin jin wani abu daga wajen wannan yarinya mai shekaru sha biyar ya citira a dalilin yanayin kiɗimewar da ta tsinci kanta ciki wanda a cewar shugabannin kungiyar sos web abu ne da ya same ta daga ranar da aka ce an ɗaura mata aure da wannan dattijo mai shekaru 67 na ƙauyen burtu sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar nijar to a gaida sulemu barma yanzu kuma ga ibrahim abdulaziz da rahotonsa na musamman kan matsalar tsaro a najeriya yanzu haka baya ga matsalar garkuwa da jama'a da har-haren 'yan bindiga wata matsalar tsaro da yanzu ke ma hana jama'a bacci a wasu jihohin najeriya musamman a arewa maso gabashin kasar ita ce ta sace-sace da kuma fashi da makami a gidaje gaskiya matsalan tsaro yana ɗaya daga cikin abun da yake ci mana tuwa ƙwarya a kwanan nan akwai mutane da suka fito sukan kwace kayan mutane in ba su bayar ba suna ma iya kashe mutum wa ma sukan shiga gidanka ko kana nan ko baka nan za su iya aiwatar da abun da suka ga dama muna fuskantar kalubalen tsaro wannan matsalar yanzu haka ma ta sa jama'a a wasu angwani ɗaukar matakai na kare kai inda jama'a kan fito suna sintiri cikin dare kamar yadda wannan magidanci a yola fada jihar adama ya tabbatar kamar mu anguwan yanzu mun ɗau mataki baya ga yan banga kowa zai da kwana ka abin da bature ke ce red alert daga mun ji hurawar wisu ko wani ifi daga wani gida an kawo musu hari to za mu fito kanmu da ta mu maganin abu Allah sa mu kama ɗaya daga cikin wannan miyagun za su gane kuskuren su to ko me ke sa lamarin ke kara ta'azzara a yanzu Muhammad Ismail wani ɗan jarida ne da ke ma bin diddigin lamuran tsaro a ƙasar matsalan shiga gidajen mutane da ake yawan yi dan tsakanin nan gaskiya ta ta'azzara kuma muna ganin kamar ba wani abu ne ke kara jaza irin wannan masifin da bala'o'i illa iyakacin talauci da yawan mutane ka tutu yanzu ya kasance mu a najeriya ba wai talaucin kadai bane yake damun mu akwai abin da ake cewa food insecurity wata rashin abinci bacin ga covid-19 da kuma tsoron da ta kawo mutane wasu rasa aikinsu wasu rasa samun eh, abin nan kudade ko kuma sana'o'insu gaba ɗaya sun rasa sai ya kasance kuma abinci ya ƙara hawan goron zabi duk wani abin da ka sani na kayan masarufi ya kasance ya ƙaru ya kai intaha watan abin ba a cewa komai sai dai a ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un to saboda haka yanzu mutane da yawa suna kwana cikin yunwa mutumin kuma da ya kasance an ya kwana cikin yunwa ba fa yadda za a yi kace za ka iya controlling din shi da yadda zai je nema abinci dole zai je nema abinci shi yasa dan tsakanin nan irin wa'annan shi dauke-dauke eh, sace-sace shiga gidajen mutane sun kara ta'azzara saboda me saboda yanzu mutane abinci ne ma shine babban matsalar su kuma duk al'ummar da aka batta cikin yunwa don wannan rashin tsaro na rashin abinci ya fi rashin tsaro da ake na 'yan ta'adda na 'yan tawaye na masu tada kayar baya saboda haka gwamnati tana da wani abin babban aiki a nan wurin sau ta daidai akan alakanta lamarin nema da matsalar shan mugan kwayoyi da yanzu ya zama ruwan dare ga magari muhammad idris bello da ke cikin kwamandojin hukumar yaƙi da sha da mafatocin mugan kwayoyi ta najeriya ndlea ya koyi ƙarin haske kan wannan batu. Ba sai mutum ya yi shaye shayen ba ne zai mugan eh, na mugan ƙayoyi ne ne za ga ana an je ana fyaɗe ne ana sace-sace ana duk dai wani bala'i na duk da ake yi mutum da hankalin shi da hayyacin shi ba zai waɗanda abubuwan ba so ya nuna cewa kaga suka sha wani ƙwayoyin ne shi ne za ga su je su yi zo an shila yaran shila ɗin nan ne da ake da su a nan duk dai wannan dai duka abubuwan da kake ji ko ina ai dan mutum sun sha to sai da zaka cewa ma ko an kakkama su yanzu ka kama mutum yana da yaran kama mutum ana sata ko na robbery din ko mene za ka cewa duk abin da aka cikin abin da aka kakkama da su za ka koma ban kayoyi kuma ciki ya nuna cewa abubuwan da suke sha kenan suna to sai dai kuma yayin da ma jama'a ke so ma daukan mataki na yin sintiri su ma bata garin kan sayo salo inda yanzu sukan saka kayan 'yan sintiri na 'yan manga ko kuma na maharba da jami'an tsaro batun da ya sa rundunar 'yan sandan najeriya fitar da sanarwa inda take gargadin kungiyoyin sa kai da su daina amfani da kayan jami'an tsaro tare ko da daukan matakai na fidda dan duma da kabewa dsp suleiman ya hangoroje kakakin rundunar 'yan sandan jihar adamawa ya ko tabbatar da abubuwan da ke faruwa tare ma da bayyana gargadin cewa dunan yan sanda sun fitar da sanarwa na hana dukkan wasu kungiyoyi da kuma wasu maharba da saka irin uniform wanda ya yi kama da na jami'an tsaro a hakika ala kulli halin suna taimakawa kwarai da gaske game da harkan tsaro amma ana samun kurakurai da yayin da ba za mutane ba za su iya bambanta ko da dan sanda ne ko kuma dan banga ne ko kuma wani jami'i ne na tsaro ya kamata a duk lokacin da kake da bukata sannan kuma jami'an tsaro suka maso kusa da kai ka iya gane su waye ne domin yanzu wasu 'yan bata gari suna amfani da irin uniform domin na ɓadda sawu sannan kuma su samu dama na aikata wasu laifuffuka domin a kauda hankulan mutane zuwa ta fanni guda sannan kuma yanzu akwai kuma sanarwar da shi kwamishinan ya sake fitarwa da gaya ma mutane har ila yau akwai wayanda suke a yawo a matsayin jami'an tsaro na ki wanda suka kirkiro makaunan su sannan suna daukan makamai wanda doka ta haramta kowa ya rike illa sai wayanda doka ta amince musu su rike to irin wayannan har ila yau muna kira ga jami'an tsaro kuma da wayanda suke daukan san irin wayannan makamai su sani har ila yau sun taka doka sannan kuma duk wanda aka samu da irin wayannan makamai to lalle zai fuskanci hukuma kasancewar yanzu an yi lura an fahimci cewa lalle makamai sun yawaita a hannun mutane kowa kuma wanda yake da shi daga an tuntube shi ya ce ma ko shi maharbi ne ko kuma shi dan banga ne to irin wayannan abubuwa duka. abu ne wanda yake mana barazana ga harka na tsaro a cikin kasar. To sai dai koyan da marunan 'yan sandan Najeriya ke wannan gargadi ita kuwa nata bangaren Ƙungiyar 'yan sintiri na vigilante a Najeriya ita ma ta dauki nata mataki. Alhaji Muhammad Ali Kabir da ke ma cikin shugabanni kungiyar 'yan sintirin ta vigilante a Najeriya ya ko bayyana min irin matakin da suka ɗauka a yanzu. Muna samun wayannan rufotunan cewa mutane suna amfani da uniform kamar na vigilanti suna barra da shi to amma matakin da muka ɗauka shine headquarter na ƙasa ta yi kokari ta ba nomba ma kowane vigilanti na zai manna a kirjinsa nomba guda takwas ana kiran shi psid nomba wanda daga ganin shi zaka gane ko vigilanti na boge ne ko ba na boge ba da yake na biyu kuma an yi maganar id card id card namu na da an kashe shi yanzu an yi sabo wanda ake ba da shi daga abuja shi za ba kowane memba bayan an tantance shi sai a gane mu kuma muna kokarin mu tantance wanda muka gane ba na bogin ne sai mu kama shi mu ba hukumar tsaro su hukuntar da shi amma a takaice dai yanzu abin da muke kenan kuma ta fannin makami mutanen mu suna aiki da shi buga da gudu ne wannan wanda yake aiki da barudu wanda bai da wani abin nan kuma su hukumar jami'an tsaron sun san da wannan da zaman wannan din to ba mu aiki da wani abin da ya wuce haka. Koma da menene fatan talaka ne Allah ka ƙarshen wannan matsala na tsaro ko a samu a daina jin tsoro. Ibrahim Abdul Aziz sashin Hausa na murar Amurka daga Yola a Najeriya. A gaida Ibrahim Abdul Aziz. To wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A kan mita 25 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5. Kafin mu ci gaba ga wannan wakar a shakata da ita. Walle walle wana ta ɗauke kama karya. Karya. Wagana gobe ba mu zabi na mai kishinka dukan lamun rana albarkacin sakai zan roka kaunar manzo ilahu sabo zan tafi yanzu kuma ga labaran wasanni. Wasanni a takaice. asalamu alaikum na sauraron gidan rediyon muryar Amurka a daidai wannan lokaci da muke kawo muku takaitattun labarin wasanni. kai tsaye za ku ji cewa kungiyar kwallon kafa na super eagles za ta fafata wasanta na gaba a gasar kwallon kafa na nahiyar afirka na shekarar 2021 a watan nuwamban wannan shekara da muke ciki tsakaninta da kasar senegal a gida da kuma waje a ranakun 9 ga watan nuwamba da kuma ranar 17 ga watan hukumar kwallon kafan afirka wato caf ta ba da wannan sanarwa a taron gaggawa da ta gudanar jiya laraba halin da ake ciki dai najeriya ita ce ke kan gaba a rukunin l da maki shida daga wasanni biyu da ta yi har yanzu tsugune ba ta kare ba dangane da matsayin da hukumar kwallon kafar najeriya wato nff ta dauka kan fidda sakamakon jerin club club ta hanyar point per game ko kuma pgg domin kuwa kungiyar kwallon kafa ta Rivers United ta nisanta kanta da wani labarin da ke bayanin cewa ta amince da shirin da hukumar kwallon kafa ta ƙasa ta ɗauka kan batun. Kwamishinan harkokin wasanni na jihar Rivers, Boma Iyaye, ya shaida hakan jiya Laraba, ya ce ma'aikatarsa da ma kungiyar kwallon kafa ta Rivers United suna kan bakansu cewa su ne suka zo na biyu a jerin rukunin gasar League League ajin kwararru na kakar gasar kwallon kafa na shekara 2019 zuwa 2020 a halin yanzu kuma wani jami'in hukumar kwallon kafar najeriya wato nff ya kamu da cutar coronavirus sabili da haka hukumar ta umarci dukkan jami'anta da su yi gwajin cutar covid-19 a sakatariyar da kuma national stadium a abuja sanarwa daga sakataren hukumar dr mohammed sanusi ya shaidawa ma'aikatan hukumar cewa yin gwajin ya zama dole biyo bayan samun jami'in hukumar gudanarwa da ya kamu da cutar corona sakataren ya yaba wa gwamnatin tarayya kan yadda take kokari don dakile cutar corona da kuma ma'aikatar hukumar kare yaduwar cututtuka wato ncdc bisa amincewa da ta yi na zuwa ofishin hukumar kwallon kafa ta gudanar da gwaje-gwaje bayan gudanar da gwaje-gwajen ne kuma za a gudanar da feshi a ilahirin ofisoshin sakatariyar sannan ma'aikata za su rinka gudanar da ayyukansu daga gidajensu a wata sabuwa kuma hukumar nff ta kirkiro da kuma kafa kwamitin rikon kwarya mai wakilai shida da zai gudanar da harkar kungiyar kwallon kafa ta jihar anambra na tsawon watanni uku ibrahim gusau shine jagoranci kaddamar da wakilan kwamitin a madadin shugaban hukumar nff amaju phoenix kaddamar da kwamitin rikon kwaryar ya biyo bayan kammala wa'adin ifanyi uba Abdulwahab muhammad muna amurka daga bauchi a najeriya a gaida abdulwahab muhammad da labarin wasanni yanzu kuma sai zangon shirinmu na ƙarshe wato labarai a takaice Shugaban kungiyar kasashen tarayyar Afirka rana shugaban Afirka ta kudu, Cyril Ramaphosa, ya yi Allah wadai da sauyin gwamnatin Mali da aka yi ba bisa ka'ida ba. sai mai magana da yawun shugaban 'yan adawa a kasar rasha ta tabbatar da cewar an kwantar da jagoran nasu alexei navalny a wani asibitin siberia bayan da aka saka masa guba kuma halin yanzu baya cikin hayyacinsa ma'aikatar shari'a ta amurka ta tuhumi wasu mutane uku waɗanda ake zargi da hannu a wata badakala da masu shigar da ƙara suka ce yunkuri ne na fitarwa da shugaban addinin iran dalolin amurka zuwa iran A yau Alhamis ake sa ran shugaban Amurka Donald Trump zai karɓi bakuncin Firaministan Iraki Mustapha Alkadimi. Inda za su yi wata tattaunawa wacce fadar White House ta ce za ta mai da hankali ne kan samar da daidaito, tsaro da kuma bunƙasa tattalin arzikin ƙasar ta Iraki. To sauraro da hakan ne kuma muka kawo ƙarshen shirin namu baki ɗaya sai kuma an jima da asuba za mu sake dawowa da wani sabon shirin idan Allah ya yarda. yanzu kan a madadin yusuf aliyu harande wanda ya taya ni gabatarwa sai kuma julie leathers gresham da ta hada mana shirin ni madina dahiru mai shanu nake cewa a kwanan lafiya.